بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتفى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 23 ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam 1436 Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan darasi namu da muke bibitar wannan littafi a qadat shabab shababa shiati ila al na Sheikh Sulaiman bin Salih al-Kharashi hafizahullahu ta'ala za mu tashi mas'ala ta ɗari da hamsin da hudu mala ya ce يعتقد الشيعة أن العلم مخزون عند أئمتهم عفوا مسألة تتغيد ستين زام تاش ما ليش يقال أيضا لقد وجدنا أن جل بلاد الإسلام بلغهم العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طريق علي رضي الله عنه وآمة من بلغ عنه صلى الله عليه وسلم من غير أهل بيته بل يقال مسألة تريد ستين تنادى علاقة دا مسألة تريد خمسين دا ترى دا مسألة تريد خمسين دا تقص أعقيد الشيئة sharaɗinsu dukkan wani ilimi dole ne ya zo daga ahlul baiti dole ya samu silsila musamman daga ja'far ja'far daga baban shi muhammad al-bakir muhammad al-bakir daga baban sa aliyu zain al-abidin aliyu zain al-abidin daga baban sa sayyiduna al-husayn radiyallahu anhu shi kuma sayyidina al-husayn daga mahaifinsa sayyiduna aliyu ibn abi talib radiyallahu anhu wannan ka'idar shi shi'a kenan duk wani ilimi sharaɗi ne ya zo ta irin wannan silsila ko ta irin wannan isnadin to shi ne sai mala yake cewa bayan waccan matsalar ta ɗari da hamsin da takwas da ta ɗari da hamsin da tara to shi ne sai ya ce yuqalu aizan kuma za a ce لقد وجدنا حقيقة من سامة anna julla biladil islami lallai mafi yawancin garuruwan musulunci بلغهم العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم مسلم يا كي غريسوني من غير طريق علي رضي الله عنه أتعني سيدنا علي با mafi yawancin garuruwan musulunci da musulunci ya yadu annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi shekara talatin a kasa ba sai da ilimin addinin musulunci ya zagaye kusan duniya gabaki daya in aka ce annabi sosai bai yi shekara talatin ba wato sayyidina ali radiyallahu ta'ala an ma bai gama khalifancin sa bai rasu ba kafin cikan waɗannan shekaru talatin ɗin da ake ɗaukar su a matsayin sanawatu alkhilafatin rashida guda shekaru talatin farawa daga sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu har zuwa ƙarshen watanni shidan sayyidina alhassan radiyallahu ta'ala anhu to addinin musulunci gabaki ɗaya ya zagaye duniya to shine sai ma yake cewa mafi yawancin garuruwan musulunci ilimin musulunci ya kai gare su ne ba ta hanyar sayyidina ali ba domin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu shi kadai ba zai iya yada addinin musulunci ba shi kadai sannan sai ma ya ce wa ammatu man balaga an man balaga anhu sallallahu alaihi wa sallam sannan mafi yawancin waɗanda suka fitar da sakon annabi sallallahu alaihi wa sallam min ghairi ahli baiti ba daga 'yan gidansa bane sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yadu a duniya dama annabi sallallahu ya ba da labari yace yatrukuna almadinata ala khairi ma fiha wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun sahabban annabi sallallahu za su rika barin madina kuma haka ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam na rasuwa mafi yawancin sahabbansa sun bar garin madina sun yaɗu a duniya domin isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu rayuwarsa ya yi ta ne a Madina sannan ya ƙarasa rayuwarsa a Kufa to idan aka ce duk ilimin musulunci sai daga sayyidina Ali za a samu shi sannan ya zama ilimi sannan aka ɗauke shi a matsayin addini sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah kaɗai ya san yawansu kamar yadda Ka'ab dan Malik radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa yake cewa wa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idin kathirun la yajma'uhum kitabun hafizun sahabban annabi sallama lokacin da aka tafi yakin tabuta suna da yawa la yajma'uhum kitabun hafizun wani littafi rijista dunkulalli ya rijista ba za ta iya tattara sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sunayen su gabaki ɗaya ba to yanzu sai a ce duk waɗannan sahabban suka yi yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka zauna tare da shi wasu ma ba su yin komai suna tare da shi ne a masallaci kamar yin su sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu da sauran ahlus suffa ya ka ce duk ba a buƙatar ilimi daga gare su a a ilimi sai ya zo daga sayyidina Ali radiyallahu anhu shi kadai kashe da ba za a san komai ba a cikin musulunci sai ɗan kaɗan to sai kasance tarihi ya karyata wannan tunanin na 'yan shi'a cewa duk ilimi dole ya zama an samo shi daga sayyidina ali abu ne da ba zai yiwu ba ya saba ma ɗabi'ar musulunci ya saba ma ɗabi'ar sunnar Allah ya saba ma ɗabi'ar hankali ba zai yiwu a ce ilimin addinin musulunci a takaita shi ga mutum ɗaya ba Shi ne sai malai yake cewa faqad ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam as'ad ibn zurara manzon Allah sallallahu alaihi ya aiki sahabin sa as'ad ibn zurara tun kafin ya koma garin Madina as'ad ibn zurara ya riga annabi sallallahu alaihi wa koma Madina mutumin Makka ne shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi ila madinati zuwa garin madina yad'u an-nasa ila al-islam domin ya kira mutane zuwa ga musulunci annabi sama ya tura wasu sahabban sa tun kafin ya hijira ya tura su garin madina lokacin da aka zo aka samu bi'atul aqabatul ula wasu mutane goma sha biyu daga garin madina suka zo suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam sun musulunta suka same shi a wajen jifan shedan a aikin hajji suka ce suna son ganin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya keɓe da su su goma sha biyu suka ce ma annabi sama sun musulunta kuma abin da suke bukata annabi sama ya bar garin makka ya dawo garin madina ya ce a'a su koma su ci gaba da zama a garin madina allah bai masa wahayin cewa ya hijira ba su je su ci gaba da yada da'awar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su da wasu daga cikin sahabbansa da suke garin makka ya tura su irin su sayyidina musu abubun umayy musabul khayr irin su as'ad ibn zurara ya tura su yace su je su zauna a garin madina domin su ci gaba da karantar da mutanen madina guda goma sha biyu da waɗanda ake tsammanin su musulunta suka tafi garin madina suka ci gaba da karantar da su to kaga tun kafin a yi hijira annabi sama ya tura wasu daga cikin sahabbansa garin madina su je su karantar da mutane sannan ويعلم الأنصار القرآن سنن أسعد بن زرارة يجي كرن تد متانا مدينة القرآن ويفقههم في الدين سنن يكرن تد سوفكه يكرن تد سوء الدين ya za su san yadda za su sallah ya za su san yadda za su sauran ibadu wa ba'athal ala ibn al-khazrami ila al-bahrain sannan annabi sallallahu ya aiki wani sahabinsa da ake ce masa al-ala ibn al-khazrami ya aika shi kasar bahrain domin shi ma ya je ya ci gaba da yada da'awar musulunci fi misli zalika a kwatankwacin irin wannan wato aikin da ya tura as'ad ibn zurara ya je a madina irin aikin da ya tura sayyiduna al'ala ibn al-qadrami ya je a garin bahrain ko kasar bahrain wa ba'atha mu'adhan wa aba musa ila al-yamani sannan ya aiki sahabbansa guda biyu da mu'adh ibn jabal da abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais su kuma ya aika su garin yaman shi dama mu'azu dan jabal dan yaman a afwan abu musa lashari dan yaman da ka sai manzo Allah su sama ya hada dan gari da kuma malami wanda ba dan gari ba domin su je su ci gaba da yada da'awa har annabi sama ya ba su ka'ida yace yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunaffira idan kun je za ku yi da'awa a garin Yaman yassira wa la tu'assira yassira fil fatwa a wajen fatawa ku sauƙaƙa ma mutane kar ku zafafa musu wa bashira fi da'awa wala tunaffira in kun je kuma da'awa ku riƙa yin bishara ku karantar da mutane in kun aikata abu kaza za Allah zai ba ku aljanna wala tunaffira kar ku kori mutane anan sama ya ba su wannan ka'ida suka tafi da sayyidina mu'azu da sayyidina abu musa al-ashari radiyallahu ta'ala anhuma suka tafi garin yaman to ga duk wannan abin da malai yake so ya nuna mana ashe ilimin addinin musulunci ya watsu ne a tsakanin sahabbai kuma kowa da irin baiwar da Allah ya masa shi yasa sahabban annabi wasallam ba matsayin su ɗaya ba da a cikin riwaya daga gare shi wasu sun fi wasu akwai sahabbai waɗanda aka fi sanin su da riwaya su ba su suka fi kowa yawan hadisi akwai sayyidina abu huraira shi ya fi kowa yawan hadisi ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam kasa da shekaru biyar amma me yasa fi kowa yawan hadisi saboda lazaman nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wasatanahu akthar min ghairi ya zauna tare da manzalin sama baya zuwa ko ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a masallaci da abinda manzalin sama zai faɗa da shi ake irin su sayyidina abdullahi dan umar irin su sayyiduna anas ibn malik irin su jabir ibn abdullah irin su abu sa'id al-khudri da nana aisha radiyallahu ta'ala anha waɗannan suna cikin sahabban da suka fi kowa yawan riwaya sannan akwai masu biye musu sannan akwai masu biye musu sannan Allah ta'ala ya raba baiwarsa a kankanin mutane kowa da irin bai wadda Allah ya masa sannan Allah ya sanya wasu za su fi daɗewa a duniya fiye da wasu duk wanda ya fi daɗewa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwan manzo Allah su alaihi to zai fi wani wanda ba shi ba yawan hadisi ba za ka haɗa na na isha radiyallahu ta'ala an hada a yawan hadisi da na fatima radiyallahu anha na na fatima tsakaninta da annabi sallallahu alaihi wasallam watanni ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu bata dade ba ita ma ta rasu to kaga ba yadda za a ce tana da hadisai da yawa sabanin na na ishe da ta rayu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kusan shekaru 40 da wani abu bayan manzon ya rasu sai da ta rayu kusan shekaru bayan annabi ya rasu sai da ta rayu kusan shekaru 40 da wani abu sannan ta rasu to ya za ka haɗa ta da na Fatima radiyallahu ta'ala anha a yawan hadisi wacce ita tsakaninta da Annabi sallallahu alaihi wasallam watanni ne to wannan kenan kenan babu yadda za a yi a ce addinin musulunci ga baki ɗayansa a dunkule shi ce sanin sa ya dogara ne a cikin wajen mutum ɗaya duk riwayar da ba a samo ta daga mutum ɗaya ba to ba riwaya ba ce ka tsakiya to kaga wannan ba zai yiwu ba ya saba ma addinin ya saba ma sunan Allah sannan ya saba ma hankali ma sannan malam ya ce wa ba'asa itabab na usaidin ila makkata sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yin hijira ya aika sahabinsa da ake kiransa itab dan usaid zuwa garin makka to shine sai malam ya ce fa aina da'awa shi'ati to ina magana yan shi'a da suke cewa annahu la yuballighu anhu illa rajulun min ahli baitihi cewa ba wanda ya isa ya faɗi hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai idan ya zo ne daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ɗabi'ar addinin nan bane ba ɗabi'ar addinin nan bane shi yasa ma Allah ta'ala cikin hikimarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar ɗa namiji ba kada a yi rigima da kila a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar wani ɗa namiji to da kila rigingimin da za a yi da fitinin da za su afku sai sun fi fitinin da kila aka tsinci kai a cikin su amma cikin hikimar Allah subhanahu wata'ala sai ya sa ƴaƴan annabi sallama maza gabaki ɗaya su suka riga shi rasuwa matan ma mafi yawancin suka riga shi rasuwa sai na na Fatima radiyallahu ta'ala anha ita kadai ce ta wanzu a bayansa kuma ita ma bata daɗe ba saboda a nuna cewa addinin musulunci ba addini bane na gado addini ne na wanda ya tashi ya koya in ka koya Allah subhanahu wataala zai sanar da kai shi yasa so mai ba mu ka'ida ce mal ilmu ilmi ilimi koyansa ake yi ba gado ake ba al-imam shafi'i ya ce wala yurafi mana wala yurasu 'ani al-a'ma ilimi ba ba ba a bacci ake ganin shi ba mutum ya kwanta shi nan kawai sai ya tashi ya zama malami sannan wala yurasu anil ama ba daga baffanni ake koyan ake gadan ilimi ba dan na malami ne ma zai zama malami dan na malami ne shi shikenan sai zai zama malami dole a sannan ba sunnar Allah bace sunnar Allah ita ce duk wanda ya koya Allah madaukakin sarki zai sanar da shi sawa'un baban shi malami ne ko ba malami bane shi kan shi manzo Allah sun ai baban shi ba annabi bane tsakanin ma duk a su ba annabi kai a cikin wata kabila su ba baki dai ba taɓa yin annabi ba sai shi to kaga ashe da'awar shi'a da suke cewa duk wani hadisi sai an samo shi daga sunna ali da'awa ce ta ƙarya da'awa ce wacce ta saba ma sunnar Allah ta saba ma ɗabi'ar addinin nan ta saba ma hankali ma ba zai yiwu ba mas'ala ta 161 aidan ma ne yace kuma يعترف الشيعة shi'a suna riyawa a cikin أتكل الدفنس أنهم لم ilmul علم wal harami. ومناسك الحج إلا عن طريق أبي جعفر الباقري شيء وي إلمن حلال جهرب تكه كينا da ilimin aikin hajji bai kai zuwa gare su ba su san shi ba sai ta hanyar abu ja'far abu ja'far shine muhammad al-bakir muhammad al-bakir suka ce ba su san halal ba ba su san haram ba sai da muhammad al-bakir ya zo to shine sai ma ne ce wa ya ani wannan kenan na nufin annahu lam yablughum an aliyin shay'un fi hada kenan babu wani abu da ya zo musu kuma daga sayyidina ali shi muhammad al-bakir imami na nawa ne hmm? to to sayyidina ali shi kuma imami na nawa ne na daya sun ce din riwaya sai ta zo daga sayyidina ali a cikin kuma littafansu sai suka ce duk su ba su san halal da haram ba ba su san yadda ake aikin hajji ba sai da muhammad al-bakir ya zo imami na hudu amma na hudu na biyar ne imami na biyar sannan suka san halal da haram kaga a zamanin sayyidina ali ba su san halal da haram ba ba su san yadda ake aikin hajji ba sayyidina ali bai karantar ba haka suke nufi sayyidina na hasan bai karantar ba sayyidina na husain bai karantar ba sannan eh, abin nan ali zainul abidi bai karantar ba sai ɗansa muhammad al-bakir shine ta sanadiyarsa suka san halal suka san haram suka san yadda ake aikin hajji wa anna aslafahum kanu ya yata'abbaduna bima ja'a an sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kenan kenan magabatansu sun kasance suna bauta ma Allah ne da abin da aka samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin sahabban manzon sama sun san yadda annabi ya aikin hajji sun san halal sun san haram manzon Allah sama ma bai rasu ba sai da ya faɗan mana wane ne a cikin sahabban ya fi sanin halal da haram a hadisi mai dan tsawo annabi wasallam ya faɗi wasu ya ba da wasu ya ba wasu wasu darajoji ga sahabbansa kuma hadisi ne sahihi arhamu ummati bi ummati Abu Bakr wa ashadduhum fi amri Allah Umar wa ahyahum Uthman wa a'lamuhum bil halal wal haram Muaz ibn Jabal wa afraduhum Zaid ibn Thabit hawari Zubayr ibn al-Awwa wa li kulli ummatin أمين وأمين هذه الأمة abu ubaida ibn jarrah ya ce a cikin sahabbansa ga baki ɗaya wanda ya fi sanin tausayi ilimin tausayi ya fi tausayi zuciyarsa ta kasance mai tausayi shine sayyidina abubakar wa ashadduhum fi amrillahi umar wanda kuma ya fi tsanani wajen kula da addini da tsara addini sosai babu sassauci babu sakwa-sakwa shine sayyidina umar sannan wa ahyahum usmanu wanda ya fi kunya a cikin su shine sayyidina Usman ibn Affan sannan ya ce wa afrahuhum zaid ibn sabit wanda ya fi kuma raban iya raban gado shine zaid dan sabit sannan wa alamuhum bil halal wal muharram mu'az ibn jabal wanda kuma ya fi sanin halal da haram shine sayyidina mu'az dan jabal sayyidul ulama shine shugaban malamai haka nan sulma ya ci gaba da lissafawa sannan aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito shi manzon Allah sallallahu a hajjin ban kwana ce masa habban sai rike yi khudu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hada zo ku karbi yadda nake aikin hajji zo ku ga yadda nake yin aikin hajji ku kwaikwaya daga gare ni la'alli la alqakum ba'da ami hada ina tsammanin daga bana ba za mu sake haduwa da ku ba دك رواية سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما تشي رواية تفز ما أشمل تفتته يد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأيت الحج تندق في تسع جدا همزوا داو وسجدا سيدنا جابر يغويتو سنن صحابي ما ستم بن يوا سرويتو يد من زال الله صلى الله عليه وسلم يأيت الحج وما سوء إن شيئا sun ce su ba su san wannan ba ba su san halal da haram ba sai da imamin su na biyar ya zo shine Muhammadu bakir shi ne sai ma ya ce kenan magabatan su kamar Ali Zain al-Abidi kamar Al-Husayn kamar Al-Hasan kamar Sayyidina Ali sun kasance kenan suna aiki da abin da sahabbai suka zo da shi kenan kafin su 'yan shi'an su zo su samu nasu تقول كتب الشيعة littafan shi'a suna cewa kanat shi'atu qabla an yakuna abu ja'far yan shi'a sun kasance kafin abu ja'far ya zo shine Muhammadu al-bakir wa hum la ya'rifuna manatika hajjihim ba su san yadda za su yi aikin hajji ba wa halalahum wa haramahum sannan ba su san halal ba ba su san haram ba hatta kana abu ja'farin har sai da aka samu abu ja'far muhammad al-bakir imamun su na biyar ya zo fa fataha lahum sai ya bude musu kofa sai suka san yadda za su yi aikin hajji wa bayyana lahum manasika hajjihim wannan ya bayyana musu yadda za su yi aikin hajji wa halalahum wa haramahum sannan ya faɗa musu yadda halal take ya faɗa musu me halal ya faɗa musu me haram wanda wanda cikin abin da manzo Allah sama ya zo cikin annabi sama a cikin at-taura yuhillu lahum al tayyibat wa yuharrimu alaihim al khabaith wa yadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim cikin sukofin manzo Allah sama a cikin at-taura a cikin at-taura in ka bude at-taura zaka samu sukon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yuhillu lahum at-tayyibat zai zo ya halatta musu abubuwa masu daɗi abubuwa na halal abubuwa na masu tsarki wa yuharrimu alaihim alkhaba'itha sannan kuma zai haramta musu duk abin da ya zama bai da kyau bai cutarwa duk abin da bai cutarwa yake cutarwa to annabi sama zai zo ya haramta shi amma su shi shi'a suka ce su ba su san wannan halal din ba basu su san haram din nan ba sai da imamin su na biyar ya zo daga nan ne sai suka san halal suka san haram sannan wannan aikin hajjin da manzala ta mai hijjatul wada'i ba su san shi ba sai da Muhammad al-Bakir ya zo hatta fara nasu yahtajuna ilayhi har sai mutane suka zama suna da bukatar shi Muhammad al-Bakir da adama kanu yahtajuna ila nasi bayan da suna buƙatar sauran mutane da suna buƙatar sauran mutane ne amma da Muhammadu al-Bashir ya zo shikenan sai suka kala mutane nan annas suna nufin sahabban Annabi sallama da sauran almajiran su tabi'ai su ne annas wani zubin ma ce musu suke amma littafan shi'a in sun ce amma suna nufin sahabban manzo Allah sama da dukkan wanda bai aqida shi'a shine amma amma da nufin gama gari eh, amma gama gari to wannan ita ce aqida ce matsala ta ɗari da 162 Malam ya ce ya tanaqadu shi'atu fa yahkumuna liman za'ama annahu ra'a mahdiyahum almuntazara bi annahu 'adlun sadiqun in shi'a suna tukka da warwara ta yadda suke yin hukunci liman za'ama dukkan mutumin da ya riya cewa annahu ra'ama hadiyahu cewa ya gama hadinsu almuntazara wanda suke jiran ya bayyana da annahu adnun sai su ce a ah, kaiwa na adili ne tun da ya gama hadi to adili ne shi ko a mafarki ke gama hadi sai a ce to kai adili ne wa sadiqun sannan kuma mai gaskiya ne ɗaya daga cikin malaman su ya kulu ma maqani ɗaya daga cikin malamansu da ake cewa almama ƙani shaikuhun malaminsu ya ce ta sharrafar rajulu bi ru'yatil hujjati ya ce mutum zai samu daraja idan ya ga alhujja sun ce alhujja suna nufin mahadi ajjala Allah farjahu dama haka suke addu'a in suka faɗi mahadi sai su yi addu'a sun ce ajjala Allah farjahu Allah ya gaggauta fitowa da shi waja'alana min kulli makruhin fidahu sannan Allah madaukakin sarki ya sanya mu zama addu'a ce suke yi ya sanya mu zama fansansa daga dukkan wani abu mara kyau ba da ghaibatihi bayan ya faku to duk wanda ya ganshi bayan ya faku a mafarki ko kuma yazo ya ce ya ganshi. Kasan ka san yin wannan gane ganen da ake cewa an ga wani an ga wani duk asali ma daga shi a yake ya ce wani ya bayyana an ganshi. ce ana ganin wani a bango to duk wannan gane-ganen dama asali a ƙi da shi'a ce a ce an ga wani ya bayyana a bango an ga wani ya bayyana a bango an ga wani ya bayyana a bango na taɓa faɗa mana cewa cewa wani ya bayyana da bango an gan shi a cikin bango zai iya yiwuwa amma shedan ne ya zo ya bayyana a bangon shedan ne abin da ka kudurta a zuciyarka idan Allah subhanahu wa ta'ala ya nufin ya fitar da mutum shi ne sai zai nuna masa tabbas wanda ake cewa an gan shi a bangon za a iya gani amma wallahi shedan ko shi wanda aka ganin shine shedan din ko kuma a'a shedan ne ya zo bayyana a bangon shi wancan babuwan shi sai a zabi daya ko dai shine shedanin da kanka ya zo ya bayyana ko kuma shaiɗani ne wani shaiɗan ya zo ya bayyana a surarsa domin a ci gaba da halakar da mutane kuma ka bukata ka ce wani kaga wani a bango kai kake da qur'ani kake da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kake jira kuma sai ka ganshi a bango ba ka bukata ka ga kowa ba ka bukata hoton kowa qur'ani shine hotonka hoton addininka hadisan manzo Allah sama sunnoninsa su ne hoton addininka a nan za ka buɗe ka ji addinin duk madubin da kake son ka gani wanda babu tsatsa a cikin a game da sanin addini to yana cikin alqur'ani yana cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma in kai riko da su ka huta ba ka ka ga hoton wani ba ka wani ya bayyana a gare ka to sai su ce duk wanda ya gama hadi sai su ce kai ya gama hadisi a ce adnun fadiqun ai adili ne wannan da ya gama hadin nan kuma mutum ne mai gaskiya fa nastashidu bidhalika ala kaunihi fi martabatin a'la Imam yace duk wanda yace ya gama hadi sai mai masa shaida a akan cewa ya samu wata wani matsayi babba min martabatil adalati baghuratan daga mataki na adalci wannan tilasta ba shi wannan matsayi. duk wanda ya gama hadi idan mutum ya zai ce ya gama hadi shi kenan sai ce a ya kai ko wani matsayi a adad duk abinda da zai faɗi to za a yadda da maganarsa tun da ya gama hadi to shi ne sai mala ya ce kwano to ga abin da za mu ce muku ولماذا لا تجرون هذا الحكم to me yasa ba kwa gudanar da wannan hukuncin alamar ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai wanda ya gama mahadisi a ce masa adali ne shi mai gaskiya ne shi mutumin kirki to da mahadi da annabi ya fi wani wa huwa a'zamu wa aula min hujjatikum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya fi girma ya fi daraja fiye da wannan mahadin na ko shi ne hujja din kun fahimci abin da malai yake nufi su waye suka ga suka ga annabi sallallahu alaihi sahabban su ne sahabbai a wajen yan shi'a mutanen banza a wanda ya ga mahadi ko a mafarki ne ko ya gan shi a bango an ce adali ne shi mutum kirki ne ya kai wani matsayi a adalci ne ya sa ba za a ɗan karu wannan ba amma waɗanda suka ga annabi a su ma a ɗan fasu wannan matsayin sai a ce to duk wanda kuma ya gama zan Allah sallallahu alaihi su ba ba a mafarki suka yan shi ba su sun zauna da shi ne sun da komai nasa amma su ba su da matsayi a wajen 'yan shi'a amma waɗanda suka gama hadisi in mutum ya zo ya ci ya koshi ka yanzu idan mutum yana in kana son kai mafarki da yawa ba faɗa maka sirri in kana son yau kai mafarki da yawa da daddare to ka cika cikinka da abinci daga cin abin da ke jawo yawan mafarki akwai cika ciki da abinci ka samu tuwo mai yawa ka ci kai irin yadda kai irin mama tuye ne yadda yaro ke mama tuye ne to kana kwanciya ba za ka fi mintoci ba za ka fara mafarki in ka kwanta karfe tara na dare kila in ka tashi kafin karfe hudu da rabi na asuba kila sai ta sai kayan mafarki ɗaya sau da yadda ka ci kai sai shi ke nan kana son ka gama hadin sai ka cika cikin ka koshi to in ka zo ka ce ka gan shi zai ce a a a kai adili ne su kuma waɗanda suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ga komai nasa suka ruwaito mana addininsa a wajen in shi a mutanen banza ne yanzu wani irin ma'auni ne da wani irin ma'auni ne ake auna addini a nan da kuma wani irin hankali ne ake auna addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da addinin nan waɗanda suka rayu da shi suka zauna tare da shi Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe su su zauna tare da shi domin su ga yadda yake aiwatar da komai domin mu 'yan baya an ce dukkan mutanen banza ne sai 'yan kaɗan sai kuma wani wanda shi ba a matar rayuwarsa ba mahadin nan hatta a cikin littafin 'yan shi'a mun sha faɗi hatta a cikin littafin 'yan shi'a saɓani ake game da shi an yi saɓani kan uwarsa wace ce uwar shi maganganu sun kai wajen kusan ashirin a game da wace ce ta haifi mahajir sannan na biyu baban shi an tabbatar da cewa ma baban shi an tabbatar da cewa bai haifi ɗan namiji ba lam yu'aqqib zakaran bai bar ɗan namiji ba bayan ka to amma kuma sai a ce duk wanda ya gan shi a mafarki ma to adali ne shi amma kuma wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda daga cikin alamomin san manzon Allah sa sama da malamai suka tabbatar akwai tamanni ru'yatihi ce ina ma da na ga annabi yana cikin alamomin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rika ji a ranka ina ma da ka taba ganin annabi ina ma da ka zauna da shi Kuma yana cikin alamomin san annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗanda suka samu wannan daraja Sun ce ga baki ɗinsu mutanen banza ne ba su da kirki cutar da ma annabi suka rika yi sun cutar da ɗan gidansa sun zalunce su sun cinye musu gadon su kai sun ma rika a ƙasa a littafin yan shi a cewa suke yi na abubakar ya sa aka dana na ma a ƙasa wai tana da wani ciki sunan ɗan muhsin cikin yazidi su ne fa haka fa suke suranta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi to shine ma ya kawo wannan in dai wanda ya gama hadi a cikin mafarki ya zama adali mai gaskiya to ne sa da ko wannan ka'ida ba a dan ta? a dan na ma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ana girma manzon Allah sallallahu alaihi kuma ana san shi da gaske amma a shi an shi an a aqidar su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban su a'a kabilanci ake son a tabbatar na farisanci shi yasa aka kirkiri wannan aqida ta shi'anci shi yasa ta kare ga baki daya a zaman makoki yanzu ka ga bayan an gama zaman makokin kuma sai an yi tattaki yanzu ina ji har yanzu ba su gama tattakin da ake yi ba kowane gari akwai masafa akwai wasu kilomitas da ake ɗiban musu su tashi su tafiya daga waje kaza zuwa waje kaza bayan Allah abin tausayi su riƙa tafiya a ƙasa da sunan addini wai ana yin wannan ne saboda in gidan annabi sallallahu alaihi wasallam an kashe su bayan an kashe sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu komawa da suka yi wai gida wannan tafiyar da suka yi mai nisa ita ce ake tunawa da ita sai daga kowa sai an ɗiban masa ga iyaka inda ake son a tafi kasa duk wannan yawace yawacen da ake ba za a karantar da mutane haƙiƙanin ne addinin nan ba to abin akwai ban tausayi a ciki mala ya ce a matsala ta 163 ya a shi'atu yan shi'a suna tubta da wagwara fayarudduna fayarudduna riwayatan riwayata man imaman min a'immatihim sai su yi wurgi da riwayar duk wanda bai yarda da imami ɗaya daga cikin imaman su ba idan ka ce baka yarda da imami ɗaya daga cikin a'immomin su ba kamar mu yanzu ai daga jin maganganun mu ai ba da mahadin da suke magana kan shi ba ko alal akalli kuma mun sha faɗin mawkifin mu game da matsayin mu game da a'imman su guda goma sha biyu wasu daga cikin su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ne aka ɗauki wannan abu rataya musu sayyidina ali sayyidina al-hasan sayyidina al-husayn radiyallahu anhu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ne waɗannan ɗan gidansa ne sayyidina ali da babansa da baban annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan gida ɗaya ne wa da ƙani ne baban annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi baban sayyidina ali abu talib su kuma alhassan da alhussein kayan annabi sallallahu alaihi wasallam ne jikokinsa ne sirfarun jikokinsa ne ta bangaren iyasa na fatima kaga waɗannan babu magana a kansu sannan mai biye musu shine jikansu wato aliyu zainul abidi wanda tabi'i ne shi bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma ya rayu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan imamin su na biyar Muhammad al-Bakir an yi sabani akan tabi'iyyarsa wasu suna ganin tabi'i ne wasu kuma suna ganin a'a tabi'u tabi'i ne to kaga alal akalli waɗannan sun sha mutanen kirki ne salihan bayi ko dai sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'in haka nan Ja'far Sadiq sannan ilimin su cike ke da littafan ahlus sunna akwai riwayoyin su ga sunan a cikin littafan ahlus sunna in ka dauki sahihul bukhari zaka ga riwayar muhammad al-bakir in ka dauki al-muwatta zaka ga riwayar ja'far as-sadiq da sauran littafai manya manya na sunna abinda ke ma waɗannan shaida da cewa bayan Allah ne na gari duk maganganun da a suka tattara sun kirkire su ne suka danganta zuwa gare su أحد sannan masu biye musu wasu waɗanda su kuma kwata-kwata ma ba a san su da ilimi ba to yan shi a ka'ida su ita ce duk wanda bai yadda da imami ɗaya daga cikin imamansu ba to ba za a karɓi riwayarsa ba in ka ce ba ka yadda da imami ɗaya daga cikin ba sha biyu ba to kai ba za a karɓi riwayarka ba in an ce ba za a karɓi riwayar mutum ba mutum ya zama ba adili ba kenan faraddu riwayati as-sahabati li ajli hada saboda haka ne ma yan shi'a sai suka yi wurgi da riwayoyin sahabbai saboda wannan ba za su yi da riwayar Abu Huraira ba me yasa ai Abu Huraira bai yarda da aimmansu su ba ثم duhun. sannan sai mu same su kuma la yaf'aluna zalika ma'a man ankara ba'd a'immatihim min aslafihim ash-shi'ati sai mu ga kuma ga su ba su aikata wannan ka'idar ba su aiwatar da ita ga wasu waɗanda suka yi inkarin a'imman su na shi'a daga waɗanda suka gabata cikin shi'a shine sai ma ne ce faqad akkada shaykhuhum al-hurr al-amili ɗaya daga cikin manya-manyan malaman shi'a da ake ce masa al-hurr al-amili يا تبتدى على أن الإمامية عملت بأخبار الفتحية شوى تنشئ إمامية سنة أيتي برواية الفتحية الفتحية قاينا أكثمانية شيء أتباع عبد الله الأصح ابن جعفر الصادق سوى لنا الفتحية wata kungiya ce daga cikin kungiyoyin shi'a mun sha faɗa cewa in shi'a a cikin firar da ake da su waɗanda suke danganta kansu zuwa ga musulunci wanda yake su yawa saɓani kungiyoyin shi'a kala kala kala kala kaɗai ba su da iyaka to daga shi kun ji akwai wata alfasihiyya su waɗannan alfasihiyyan su ne mabiyan abdullahi al-aqsa shi abdullahi al-aqsa dan ja'far sadiq ne jafar sadiq shine imami na shida a cikin imaman shi'a imamiyya guda goma sha biyu to yana da ɗa da ake ce masa abdullahi al-asah to waɗanda ba su yadda da ɗan jafar sadiq musa al-kazim ya zama shine imami na bakwai ba to sai suka naɗa wani sunansa abdullahi al suka ce su shine imamansu to daga sai aka sa musu suna al-fasahiyya to shi'a imamiyya kuma suna karɓar riwayar su kuma ba su da imamin su na bakwai ba shine musul kazi sannan wa akhbaril waqifiyya sannan kuma sun yi suna aiki da riwayar ɗan shi'a da ake ce musu alwaqifiyya alwaqifiyya hum alladhina وقفوا على موسى بن bi فلم يقولوا بإمامة Su kuma waɗannan أن الواقفية su daga imami na bakwai sai suka ce to su ba wani kuma imami bayan nan to shi ne sai ake ce musu alwaƙifiyya dan waɗanda suka tsaya eh ke kenan waɗanda suka doge suka ce su daga imami na bakwai ba wani kuma imami to in shi a imaniya isna a shari'a suna aiki da riwayarsu ko ba su yarda da sauran a'immansu ba a cikin sha biyu sun yadda da bakwai amma ba su sauran guda nawa ba su yadda da su ba ba su yadda da biyar ba amma kuma suna karɓar riwayar su wa akhbari annawusiyya sannan suna karɓar riwayar da shi'a da ake ce mata annawusiyya su waɗannan annawusiyya atba'u rajulin su mabiyan wani mutum ne yuqalu lahu nawus aw ibnun nawus sunansa nawus ko kuma ɗan nawus يقولون بأن جعفر بن محمد لم يمت وهو المهدي سوء أكيد وأن الناوسية سوء سنة شيوة إمامي نشيئة نشيئة جعفر الصادق إنا لم يمت بهيو كما شيني مهدي أو جنس شيني مهدي كسوة شيئة الناوسية wani mutum ne sunansa ibnun nawus shi ma kawai da ya ci ya ƙoshi sai ya kafa ƙungiyarsa ya kafa shi'arsa ya ce shi ya gano imami na shi da ja'faru sadiq bai mutu ba ko ba zai mutu ba har ma suna haɗuwa da shi da khidar suna haɗuwa da khidar alaihi salam har za akwai masu aƙidar cewa khidar bai mutu ba eh can wanda ya haɗu da annabi musa alaihi salam wanda malamai suna saɓani a annabtakarsa ko ba annabi bane kauli rajihi annabi ne wanda suka ce ba annabi ba suna da manufar da suke son su tabbatar masu ganin waliyi ya fi annabi to su ne suke cewa hidir ba annabi bane waliyi ne so daga ga annabin Allah ya zo wajen waliyi ya koyi ilimi to su su 'yan shi'a na wusiya suna cewa ja'faru sadiq yana nan bai mutu ba kuma shine mahadi kuma suna haɗuwa da khidr suna ganawa to kuma shi a imamiyya kuma suna karɓar riwayar ma ne ce wa kullu Hitsawa ifis talafi dukkan waɗannan ƙungiyoyin guda uku tunkiru ba'du tunkiru ba'du a shi'ati al a ashariyya kowace daga cikinsu suna musa samuwar wani imami daga cikin imaman shi'a guda goma sha biyu amma kuma duk da haka in shi'a wa ma'a zalika amma duk da haka ya udduna jumlatan min rijaliha shiqati amma duk da haka kuma suna suna kirga mafi yawa daga cikin mazajen waɗannan 'yan shi'a a matsayin amintattu waɗanda ake karɓar riwayarsu ولا يفعلون هذا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كما ما تقرأ رواية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جد وأن تنسى سابع مصر سنة فتاة سوء أما تنسى ما شيء sun yarda da su za su karɓi ruwayar su amma kuma ba za su karɓi ruwayar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka sha mamaki idan kana karanta littattafan shi'a a ce sai a samu wani hadisi a ce an ruwaito shi daga abu huraira za ka sha mamaki ka ji abin da za a ce za a ce hadithun mawdu'un hadisi ne na ƙarya la yuqbalu ba za a karba ba li'annahu min riwayati abi huraira domin an ruwaito daga abu huraira ne wa abu huraira rajulun kazzabun wadda'un abu huraira mutum ne muzunzuhu ta ƙaryaci sai ki rubuta a cikin littafin in shi'a to amma kuma waɗanda suke aƙidar su duk da sun saba musu amma tun da 'yan shi'a ne su to sun yadda za su karɓi riwayar su irin waɗancan yan nawusiyya da yin su alwaqafiyya da yin su alfatahiyya duk suna karɓar riwaya daga wajensu. sun tunda su sun yadda yan shi'a ne su wannan wannan abin da ake gina mutane a kai kenan aƙidar da ake gina mutane a kanta kenan duk wannan yawace yawacen da ake yi da mutane abin da ake gina su a ce kenan amma hakikatan ta ce ga wani abu da ake zama a karantar da su to babu babu kaga irin wannan tashin hankali ne babba kuma wanda ta gan shi a cikin irin wannan aƙidar aƙidar tausayinsa ya kamata ka ji wallahi abin tausayi abin tausayi ne sosai musamman wanda aka bashi ta baibai shi an ce masa san annan san yan gidan manzo Allah sallallahu alaihi ake yi kuma duk wannan yakin ana yi ne dan kare yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ga miyagun aqidun da aka sa masa a cikin zuciyarsa مسألة تأريد ستين هدو مكرن تاتسي نم يعتقد فريق كبير من علماء الشيعة تاري بانغري يوى na malaman shi'a suna kudirtawa bi anna kitabahum al-kafi cewa littafin su al-kafi littafin al-kafi a wajen in shi'a shine matsayin littafin sahih al-bukhari a wajen ahli sunna a wajen ahlus sunna littafin da ake daukar sa ya tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta hanya wacce take ingantacciya da kuma kokarin tabbatar da riwaya mai inganci sahih al-bukhari ne su ma haka suna da littafin su al-kafi sun kasa shi gida biyu akwai kansu da yawa suna riyawa lilkulai suna riya cewa fihi sahihu a cikin wannan littafin akwai sahihi hadisi sahihi wa akwai da'ifi wal mawdu akwai hadisi mawdu'i mun faɗa ina jin a karatun da ya wuce can cewa yan shi'a ba su san ilimin hadisi ba ilimin usulul hadis ba su san shi ba sai da ibn al-mutahhari al-hilli ya zo wanda ya rayu ne a tsakanin karni na bakwai kusan karshe-karshe ibn al-mutahhari al-hilli zamanin su ne da shekul islam taimiyya shine ya rubuta littafin sa ya samu suna minhajul karama fi isbatil imama shekul islamu taimiyya ya ce ma littafin minhajul nadama to shine